Halayen matan Arewa Part 1 Iya soyayya, tattali, ladabi da biya sai 'yan matan Kano. Matsalar su ɗaya tattalin siyasa ba sa sa abu mai tsada. Sai ga macen Kano ta ci kwalliya amma kana matsa zaga ta saka wannan atamfar mai suna matso kusa ka ji kunya. Idan namiji ne kuma ya saka 20 kamaraya. Idan aka koma iya kwalliya da dressing kuma ka garzaya ka tafi Kaduna. Matan Kaduna sun iya saka atamfa, sun iya saka shadda, sun iya saka kowane irin dressing. Matsalar su daya kawai son kuɗi idan kana da budura 'yar Kaduna. <laughs> idan kuma kana so ga yadda ake kwalliya da abu mai tsada idan gwal ne idan ma ne a saka shi das sai yan matan maiduguri matsalar su ɗaya kawai ba su iya saka english wears ba sannan kuma auren su tsada ne da shi idan kana neman mata masu aji ilimi da kuma ladabi da biyayya ka tafi sokoto matsalar su ɗaya kawai suna da tara samari idan kana neman matan da suka iya riƙe miji da zaman aure ka tafi yobe matsalar su ɗaya kawai daga sun buɗe baki ka mai gida ya awace na tafasa hayayin zaka haya zo ka hayi ko da son kuɗin 'yan matan Kaduna yasa ake yaudara su da kuɗi 'yan matan Abuja wayo ne da su sun iya kwalliya sun iya duk wani kwarkwasa amma fa matsalar su ɗaya kar ta san kar ne dumi a duyu 'yan matan Katsina kuwa duk wani abu da mace take nema suna da shi matsalar su ɗaya kawai ba sa ɗaukar rani idan ka gaya musu baƙan magana to wallahi za su rama sannan kuma bugu da ƙari ƙaramin aikin su ne ka ji kyakkyawar yarinya ta buɗe baki ta ko tuntuma a shariya. 'yan matan Bauchi kuwa suna da sauƙin kai matsalar su ɗaya kawai da wuri za ka sace zuciyarsu da pizza burger ko kuma shawarma ko kuma masa Idan magarziya adamawa kuwa mata ne za ka gan su na natural beauty babu makeup ma suna da kyau. Matsalar su ɗaya ko idan ka aure guda ɗaya za ka sun tare maka da ita yan wanta a gidanka. Matan Jos sun iya soyayya sun iya kalamai sannan kuma sun iya kwalliya da kayan gwanjo. Amma kuma abu ɗaya da su shine ba sa ɗaukar raini a wajen saurayi kana yi musu tit za su maka tat. Shi yasa yawanci maza marasa gaskiya suna tsoron matan Jos. Mahaɗe a part 2.